الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء ya ayyuhan ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala na illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul muslimin muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sace kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na marigayi alaji balanya duk da ke kwakwa uku Karamar hukumar agege a jihar Legas a wannan yammaci na litinin 15 ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 1440 min al mukarrama ila al-madinatil munawwara wanda yayi daidai da 20 ga watan Mayu shekara ta 2019 muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya'i kuma a jiya mun kwana kan aya ta 41 yau insha ar-rahman za mu tashi kan aya ta 42 42 fadin Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim mm. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم Subhanahu wa ta’ala ya ce, Ƙul manya kala’akun billaili wa nahari minar Rahman, Ƙullahum Allah ya ce, Ka ce da su ya Rasulallah, manya kala’akun shin wane ne yake tsare ku wa ke kare ku shine yahfazukum wane ne ke tsare ku minan laili wan nahar a dare da yini minar rahmani daga mai rahama min azabihi daga azabarsa in nazala bikum in ta sauka gare ku aila la ahadun yaf'alu zalik amsa anan babu wani wanda yake aikata haka wal mukhatabuna la yakhafuna azaballah kuma wanda ake magana da su ba sa jin tsoron azabar Allah li'inkarihim lahu saboda tsoron saboda musun su ga wannan azabar ta Allah an gani suna jayayya da azabar Allah saboda azaba in ta sauka cikin dare ta fi muni shi yasa aka ce ko da ranar ta sauka ba ta da kyau amma waye yake kare ku ya tsare ku billaili wannan nahari minar rahman an gani ya tsare ku da dare ko da rana daga Allah mai rahama shine ai daga azabar sa har in ta sauka gare ku ba wanda ya isa ya kare idan azabar Allah ta taho sai dai addu'a masu imani suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma Allah ta'ala mafi yawan al'ummar da aka halakar an fi halakar da su wakata sahar lokacin sahur can irin dare ya, ya, ma'ana ya tafi lokacin da mutane ke jin daɗin bacci sun koma sun kwanta wanda ya kasa bacci farkon dare to can ƙarshe in ya zo ko mara lafiya ne irin wannan lokacin asuba kafin asuba sai ka ga bacci ya kwashe mutum sai mutum ya yi da gaske in ba haka ba sai ya ta fashin sallar asuba shi wannan lokaci Allah ya fi halakar da al'umma shi ma'ana cikin sori da ake neman tsari ake neman tsarin Allah daga sharrin dare idan yayi duhu wa min sharri gasiqin idza waqab Allah ina neman tsarin ka daga sharrin dare a lokacin da ya yi duhu kuma da zarar dare ya fara shiga lokacin ne miyagun shedanu da aljanu ke watsuwa suke fitowa bayan ƙasa shi yasa hadisin Jabir dan Abdullahi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce idza kana junhul layli aw amsaytum kuffu sibyanakum fa inna shayatina shayatin tantashiru hina idhin fa idza dhahaba sa'atun min al-layli khalluhum wa agluqul wa agluqul abwaba wadhkuru ismallah fa inna ash-shaytana la yaftahu baban mughlaqa wa auku qirabakum wadhkuru malla. wa khamiru aniyatakum wadhkuru ismallah walau an ta'ridu alaiha shay'a wa tafi'u masabihakum annabi rahama yace idza kana junhul layli idan fukafukan dare idan fiffiken dare ya kasance au amsaitum ko kun kai lokacin almuru dare zai shiga yamma ta kawo goshin magariba yini za ta fita rana da ta faɗi dare zai shigo ma'aikin Allah ya ce fa kuffu ku to ku kama 'ya'yanku. ku tsare su kada mutum yana da yara lokacin almuru ya basu suna guje-guje wannan irin tarbiyyar da ake da ita a da tarbiyya ce daga annabi Muhammad tsare yara lokacin almuru annabi ya ce ku tsare su idan lokacin da yammaci ta yi wajen almuru fa kuffu naku. dalili fa inna shayatin tantashiru na izin. saboda shedanu a wannan lokacin suke watsuwa dare ya zo duk wani mugun mutum ya fi amfani da dare su ma miyagun shedanu sun fi amfani da dare lokacin suke fitowa sai Annabi rahama ya ce fa'iza zahaba sa'atun min laili fa khalluhum idan aka samu wata sa'a guda ta wuce daga wannan daren to annabi ya ce ku kyale su kuma duk shedanin sun gama fita kowa ya kama motion ya kama motion dinsa sun kakkama guraren su sun gama fita annabi ya ce to ku rabu da su sannan wagulqul ba ku kulle kofofi in dare yayi kuma in za ku kulle wadhkuru smallahi ku ce bismillah fa inna layaf shaytana la yaftahu baban mughlaqa saboda shaydanin aljani duk sharrinsa bai iya bude kofar da aka rufe ta da sunan Allah kuma bai da hanyar shiga shi idan dare yayi ko da ba za ka sa sakata ba ko ba za ka sa mukulli ba to ka tura kofar da sunan Allah rufe kofa din nan tarbiyya ce kuma umarnin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam shaidanin mutane kana iya ganin su ka ɗau mataki a kansu amma su shaidanin aljanu baka ganin su abinda baka gani kuma mai sauƙi ne ya cutar da kai ya cutar da iyalanka to shi ya sa tun daga magani shi da cikin dare ko da sun fito ka tura ƙofar ka in za ka kulle ta ka ce bismillah ma'aiki ya ce fa inna shaitana la yaftahu baban mugulaka lalle shaidan baya bude kofar da aka rufe ta da sunan Allah sannan ma'aikin Allah ya ce wa khammiru aniyatakum wa auku qirabakum ku daure salkaku duk watan abin wanda daure shi ake in dare yayi ku daure shi ko da gari ne an yi abin nan kar ku bar buhun gari a buɗe na abinci ku kama buhun ku daure ko menene kar ku bar shi a buɗe in dare annabi ya ce ku daure in salka ce ku daure duk abin da daure shi ake a daure shi sannan in wanda ake sa ainihin murfi ne kamar murfin kwalba to ka sa ka rufe wannan kwalbar kuma annabi ya ce wadhkuru ku ambaci sunan Allah lokacin da zaka ɗaure wannan abin ka ce bismillah to mu kiyaye dan wannan in kaga annabi na bada umarni akwai hikimomi da alkhairai masu yawa wanda ba kowa ya sani ba sai annabi ya ce wa khammiru aniyatakum kuma ku rufe ƙwarya duk abin da shi kuma ba daurewa ake ba murfi za a sa a rufe tukunya ce duk abin da za a sa yana da murfi kwano ne annabi ya ce ku rufe kwauranku ma'ana wa khammiru aniyatakum idan ana jin tsoron abin da ke ciki abinci ne zai lalace in an ce a kife shi ko a rufe da murfi rope. ana zafi zai lalace sai ma'aikin Allah ya ce walau an ta'aridu alaiha shay'a ko da a ce za ku gitta wani abu akai ku lura da irin wannan tarbiyyar tsofaffin dafa idan a da aka zo abinci ko ba za a rufe shi ba za a ga an ja murfin ba za su rufe shi gaba da amma za su ja murfin tsakiya kaga an gita wani abu a kai idan ma ba murfin za a ga an ɗauko ko muciya ko wani icce ko wani abu an gita a kai wallahi wannan ba ƙaramin maganin shaidanu ba ne shaidani duk bala'insa ko gida ba a yi zikiri ba ya shigo in dai an rufe ƙwarya da sunan Allah ko kwano ko tukunya ko an gita wannan abin da sunan Allah bai isa ya taba wannan abin ba wannan garanti ne daga annabi Muhammadu walau an ta'aridu alaiha shay'a sai annabi rahama ya ce wadfi'u masabihakum kuma in dare ku kashe ku kashe fitulu ku daina kwana da haske ku kashe fitulunku inji annabi Muhammad to kaga wannan yana nuna mana ba wani mai kare mu daga dare sai yini to sai ga annabin rahama ya nuna mana in dare ya yi ga matakan da ya kamata mu ɗauka. saboda wani masharranci da wani mugu mutum yana amfani da dare ne saboda cutar da bayin Allah Allah ka ba mu ikon kiyayewa Allah kuma ka ba mu iko mu gyara kurakuran mu sai Allah ya ce balhum an zikiri rabbihim mu'ridun Allah ya ce bal a'aha hum an zikiri rabbihim su game da ambaton ubangijinsu da Allah ya saukar ayul qur'ani shine alqur'ani mu'ridun Allah ya ce masu bujirewa ne la ya na fihi ba sa yin tunani a cikinsa. Wala ya ta'arradu na lahu an gani kuma ba sa girtowa ga shi alƙur'ani ɗin su bujuro masa ba don komi ba liyasma'u ma fihi domin su saurari abin da ke cikin shi min al'adillati na daga dalilai da hujjoji allati in tafakkaru fiha wa'anda in sun yi tunani a cikin wa'annan dalilai in tafa'u to za su amfana bima yurshiduhum ila al ga abin da zai shiryar da su zuwa ga jin tsoron Allah sannan wa tarkil histihza'i da kuma barin izgi to amma ba sa so su ji alqur'ani in ma ana karanta musu alqur'ani di suke kaman mi ba sa saurara da za su saurara alqur'ani su ji alqur'ani to da sun imani amma Allah ya ce balhum an zikri rabbihim mu'ridun shi kuma annabin rahama yana kwadayin ga sun musulunta yana son ga sun yi imani an ce akwai sanda annabi rahama sallallahu alaihi wasallama ya samu wasu jigajigan ƙwarai wanda yana gada za su musulunta to da a ta kama karɓuwa a makka da waɗannan za su musulunta duk maka za ta yi imani utubatu bunu rabi'a da shaibata bunu rabi'a da amur bunu hisham abu jahal kenan da ma'ana alwalid ibn al-mugira mahaifin khalid ibn al-walid alwalid ibn al-mugira da umayyah ibn khalaf annabi ya same su har sun saurare shi annabi yana ga kaɗan ya rage shawo kansu sun fara jin ƙur'ani sai ga abdullahi bin ummi maktumi ya taho shi kuma makaho tun da uwarshi ta haife shi idan shi anane yake inan shi ayan amma kuma ladanin annabi muhammadu ne yana cikin masu kirawa annabin rahama sallah shi yasa da ake ce mai abdullahi bin ummi maktumin ana jingina shi ne ga uwarsa abdullahi dan uwar makahu maktum wanda idan shi anane a rufe idan shi aka haifai dama shi tun da ya zo duniya da makantarsa to mutum ne makahu amma kuma duk da makantar nan tashi sai da ya haddace alkur'ani saboda ulul himma sai da ya zama hafizin alkur'ani duk da makahu an ce mahaifiyarsa mahaifinsa shi ake kiran shi kai su bunu za'ida mahaifiyarsa kuma katu bintu abdullahi shi yasa da wuya ka ji ana kiran abdullahi da suna an fi jingina shi da mahaifiyarsa abdullahi ibn kaisu ibn zaida shi ne abdullahi ibn ummi maktum duk inda kace abdullahi ibn ummi maktumi an gane amma idan ka ce abdullahi ibn kaisu ibn zaida to ka da mutane sai ka fitar da bayani saboda wannan sunan da ake jingina shi da mahaifiyarsa ya fi shahara cikin sahabbai ya fi shahara da wannan sunan makahu ne an ce lokacin da annabi yake gab da zai shawo kan waɗannan mutane sai ga shi ya bullo yana kokari annabi ya koyar da shi alkur'ani baya wasa da lokaci shi sai haddace qur'ani da zare ya samu dama zai ribace ta yana roƙon annabi rahama ya koya mai ƙur'ani. yana ya rasulullahi allimni mimma allamaka Allah allimni mimma allamaka Allah shi bai gani bai san halin da annabi yake ciki ba shi kuma annabi wannan kutse da ya mai yana ga waɗannan manyan mutane in sun musulunta an ci nasara shi kuma gashi makaho ya yi imani ya taho yana ƙoƙari ya shiga mai cikin abin da yake sai ran annabi ya ɓaci ya murtike fuskarsa annabi bai kula shi ba ran annabi ya ɓaci su kuma suna ganin wannan makaho ya zo sai suka tarwatsi an ce annabi ya banza da shi ya murtike fuska to shi bai san ran annabi ya ɓaci ba saboda baya gani kuma shi bai ga waɗannan manyan mutane ba saboda haka bai gushe ba yana cewa annabi allimni ma allamaka Allah ka sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai shi kuma annabi ya bata rai to sai da Allah ya saukar da ayoyi guda goma sha shida a kai an karanta su a lokacin annaba za a ci gaba da karanta su matuƙar sama da ƙasa suna nan Allah ya saukar da suratu abasa shine malamai suke cewa rajulun a'ama An anzalallahu fi sha'anihi 16 ayatan tuliyat wa satazallu tutula makarar jarida. suka ce mutum ne fa wani mutum makahu saboda sha'aninsa Allah ya saukar da ayoyi goma sha shida tuliyat an karanta su tun lokacin annabi Muhammadu wa satazallu tutula kuma ayoyin nan za su doge ana ci gaba da karatunsu ma karral jadida ni matukar sama da ƙasa sun wanzu Allah ce ina ruwanka da manyan mutane kai dai ka gimtsa fuska daga makawo abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu zikira amma man istaghna fa anta lahu tastalahaqu fa anta lahu wa ma allah ya yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta talaha kalla innaha tadhkira faman sha'a dhakara kaga Allah ya gama yace ya gimtsa fuska ya juya baya dan makaho ya zo wajen shi abasa wa tawalla annabi ya gimsa fuskaren shi ya baci Allah ya ce kuma ya juya baya dan makaho ya zo mai an ja'ahu a'ama. wa ma yudrika la'allahu yazzaka Allah ya ce me ya sanar da kai tana yiwa makahon nan ne zai tsarkaka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra ko ya wa'azantu tana sanar da kake ta amfani shi ina ruwanka da wani babban mutum an gani sai an Allah ya ce wa amma man ja'aka yas'a ko eh fa anta lahu tasadda wa ma alayka Allah zakka, Allah ya ce to me yake gare ka idan wancan babban mutum bai tsarkaka ba wanda kake so sai yayi imani an gani Allah ya dinga wannan ayoyin aka ce zargi ne da annabi ya ga Abdullahi ibn Ummi Maktum ya taho sai ya tashi ya kwance mai ya sumfin shimfida mai ya rinka maraba da ya ce maraba da wanda ubangiji na ya zarge ni saboda shi da annabi ya ganshi zai miƙe ya taro shi kuma an ce kodawa annabi yake ganawa sai ya sallame shi dan annabi yayi nu wannan Allah ya saukar da ayoyi Allah yana tuhumar annabi da zarginsa sa dan me yayi haka shi yasa tun daga nan bai sake kyala Abdullahi ibn umi Maktumin ba shi yasa ya ku uwa su mushrikai in sun ji alqur'ani kau da kai suke ba sa so su saurara to ashe kuma alqur'ani sarwa ne wanda ya ga dama ya wa'azantu ko ba ka bane yayi eh, in mutun ya ga dama yayi imani in ya ga dama ya kafirce Allah ya tattalin wuta Allah ka tsare mu sai Allah ya ce أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا Ubangiji ya ce, Amlahum aliha, ko kuwa suna da waɗansu alloli ne, ma'ana fiha ma'anar hamzatil inkari. a cikin wannan aya da Allah ya fara da am din nan to akwai alamar tambaya ta musu mugun aikin su ai alahum alihatun an gani shin ko suna da wasu alloli ne tamna'uhum waɗanda za su kare su min dunina an gani daga gare mu ko suna da wasu alloli ne da za su kare su min mimma yasuhum daga abin da zai bakanta musu rai daga abin da zai sa su cikin damuwa min duni na daga gare mu in ji Allah ay alahum shin wai suna da wasu alloli ne manyan na na'uhum wa'anda za su iya kare su minhu daga Allah subhanahu wata'ala na koma bayan mu an gani daga azabar Allah gairu na koma bayan mu in ba mu ba wal jawabu la amsa anan ita ce a'a waɗannan alloli da suke bauta la yastadi'una nasra anfusihim Allah ya ce duk waɗannan alloli na ƙarya da suke bautawa ba su iya taimakon kawukansu so ka wanda bai iya taimakon kansa kaga falayan surunahum balantana su taimake su wanda bai iya taimakon kansa ya zai taimake ka ba su iya taimakon kawukansu in ji Allah falayan hum, saboda haka ba za su iya taimakon su ba an gani walahum minna Allah ya ce sannan kuma su su kafirai su nan kafirai minna daga gare mu min azabina daga azabanmu yushabun an gani ba su zamanto waɗanda ake tsarewa ba shine yujaruna ba su zamanto waɗanda ake iya karewa daga azabanmu ba yuqalu sahibakallahu ana cewa mutum sahibakallah a balarabi abinda yake nufi ai hafizaka wa ma'ana wa ajaraka Allah ya kiyaye ka kuma ya tsare ka abinda balarabi yake nufi kenan kenan anan walahum yushabun kuma su kafirai ba waɗanda ake karewa bane daga azabar mun ji Allah in ta zo sai ta sauka wanda bai iya taimakon kansa to yaya za a iya taimake ka amma kuma saboda batar basira wai mutum ya rike shi abin bauta yana bauta masa masu bautar gunki gunkin nan fa sai ka dauke shi daga nan ka matsar da shi can abin mamaki wani ma abin da zai cutar da shi wuta wanda in ka ganta ta kama gudu za ka yi amma ita zai kunna ya ne mata sujada wuta wani kuma teku kallin ruwa zai je ya durƙusa gindin teku yana roƙon ruwa ruwa yake bauta shine Allahnsa yana bautar ruwa ka je ka ga mutumin da kana ganin shi da basira je ka indiya ka ga mutum ga basira ga technology ga fasaha amma yana bautar maciji abinda inda zai fito gudu kowa zai yi amma kuma shi shi ne Allahnsa wani irin batar basira ce wannan abinda bai iya taimakon kansa kuma ka riƙe shi Allah ta yaya zai taimake ka kaga shi yasa kafiri malam in ya in ya fi abin nan akwai hadari Allah ka tsare mana imanin shi yasa akwai Tufail ibn Amr ad dawsi Tufail ibn Amr ad dawsi kabilar su da Abu Huraira shi ya musuluntar da Abu Huraira kaga ko wanda ya musuluntar da Abu Huraira ai ba karamar riba ya samu a duniya ba domin Abu Huraira waye bai san sunan Abu Huraira ba dangane da hadisan Annabi Muhammad sai dai in ba musulmi bane abu huraira tuwa tufail ibn amr dausi shi ya musuluntar da abu huraira kabilar su daya lokacin da ya musulunta tufail ibn amr dausi gunkin da amr ibn hamama ya kawo mutanen su suke bauta da annabi ya cika maka da yaki shi aka tura ya kone shi ya bai a bashi umarni ya je ya kona gunkin yana cewa da ya zo da wuta a hannunsa yana cewa ya zalkafaini lastu min ubbadika miladuna aqdamu min miladika inni hashautun nara fi fuadika yana cewa ya kai zalkafai ni bana cikin masu bauta maka kuma miladuna dama min miladika haihuwan mu ta girma haihuwarka a gaban mu aka yi ka wai mutun ya sassaka abu ya girme shi ya sako ya ajiye kuma wai yana bauta mai wai zai a taimake shi ya ce haihuwan mu kai ba sa'an mu bane mu nan ma balantana haihuwan mu ta girma haihuwarka yace ni na cusa wuta a cikin zuciyarka a zuciyar shi ya cusa wuta wanda bai iya kare kansa daga cuta yaushe zai kare ka wanda bai iya taimakon kansa yaushe zai taimake ka Allahu akbar Tufail ibn Amr ad-Dawsi sanda ya shigo garin maka, ya samu ana cikin rikici tsakanin Annabi Rahama sallallahu alaihi wasallama da Quraishawa tsananin kokawa tana gudana tsakanin tsakanin Annabi Rahama da da mushrikan kafiran Quraishawa mushrikan Quraishawa ko da ya shigo kowa yana nema ya jawo wa kanshi mabiya annabi yana kokari su kuma suna kokari su toshe hanyar Allah makamin annabi Muhammadu imani da gaskiya su kuma duk irin matakan da za su dauka su gaba ayi imani ba sai an yi sanda Dufail ya shigo garin Makka sai suka zagaye shi suka fara tsorata shi game da annabi Muhammadu wallahi sai da ya yanke kwata-kwata kada ya saurari annabin rahama da zai je Ka'aba sai ya dau auduga ya toshe kunnansa domin kada ya ji ma'aiki da ya zo jikin ka'aba annabin rahama na sallah ya ce yana kallon shi sai ya ga wannan ibadar ta annabi ta kawatar da shi ya ce yadda ka san ana jan shi haka ya ji yana matsowa kusa da ma'aiki ga shi ya sa audiga amma Allah ya ƙi yadda sai da wani abu na ƙur'ani ya shiga kunnensa kai da kanshi ya ce sakilatka ummaka ya dufai innaka la rajulun labibun sha'irun wa ma yakhfa alayka alhasan min alqabih fama yamna'uka an tasma'a fama yamna'uka an tasma'a ma yaqulu hadha ar-rajul fa in kana ma ya'ti bihi hasanan qabilta wa in kana qabihan tarakta yace kai dufail uwarka tayi asarar haihuwarka yace uwarka tayi asarar haihuwarka lallai kaifa mutum ne mai hankali wanda jahiliya ma ta san da kai wajen waka kai mawaƙi ne wanda ana sauraren ka da fasahar da Allah ya maka amma ka toshe kunnanka da auduga ya ce kai sai abin ya ba shi mamaki ya ce me zai hana ka saurari wannan mutumin abin da yake fada idan ya kasance abin da yake fada mai kyau ne abin da ya zo da shi ka karba idan abin da ya zo da shi mummuna ne ka bar mai kayansa shi kenan sai ya zauna masallaci bai fuskanci annaba a nan ba sai da annabin rahama ya gama ibada annabi ya fita sai ya bi shi a baya ya ba annabi har gidansa sai da annabi ya shiga gida sai ya shigo gurin ma'aikin Allah ya ce ya Muhammad inna qaumaka qalu li anka kaza wa kaza yace ya Muhammad haƙiƙa mutananka sun ce mun kaza da kaza a game da kai fa wallahi ma barihu yukhawifunani anka hatta sadattu uznayya bi qutni yace mutananka na rantse da Allah ba su gushe ba suna tsoratar da ni game da al'amarinka har sai da toshe kunnuwa na da auduga yace summa aballahu illa an ma'ani shaian mimma minhu sa'annan Allah ya ƙi duk da na toshe kunne na sai da ya ji yadda ni wani abu daga shi wannan abin da kake karantawa yace fa tuhu hasanan da na ji magana ka sai na ji ta mai kyau ce fa'arid a'rid alayya ka ina so yanzu ka bujiro min da al'amarin nan naka in gaya yake annabi ya mai bayanin musulunci ya mai bayanin musulunci bayan annabi ya gama bayyana mai musulunci ya karanta mai suratul falaki da suratul ikhlas ya ce na rantse da Allah ban taba jin magana mai kyau irin wannan ba mai ban kaye sai ya shimfaɗa hannunsa ya musulunta ya zauna a garin maka sakamakon musuluncinsa wani ɗan lokaci har ya karanci alƙur'ani ya fahimci addini sai ya ce zai koma gurin mutanensa don ya kira su zuwa ga addinin Allah annabin rahama ya ce annabi ya mai addu'a annabi ya mai addu'a yana zuwa ya musuluntar da mahaifinsa ya musuluntar da matarsa ya musuluntar da abu huraira ya shiga gilan kabilar Sadaus suka yi mai taurin kai da tirjiya yayi suka ki musulunta sai ya dawo gurin Annabi Muhammad da zai dawo sai ya taho da Abu Huraira wannan shine haduwar Annabi ta farko da Abu Huraira yana zuwa Annabi ya ce ma wara aka ya Tufail Tufail me kabaro a bayanka yace wallahi ya rasulullahi qulubun alaiha akinnatun wa kufrun shadid yace wasu zukata ne na baro a bayana an rufe su da wasu irin murafi da kafirci mai tsanani abu huraira ya ce sai ya ga annabi ya miƙe ya ɗora alwala yana alwala yana gamawa sai ya ga annabi ya kama sallah annabi na sallama sai ya ga ya ɗaga hannu abu huraira ya ce sai na tsorata na cewa ƙauma mutane na sun shiga uku sun halaka ya kaitan mutane na ya halaka ya ɗauka annabi zai musu addu'ar halaka ne sai ya ji annabi yana cewa Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan Allah ka shiyar da kabilar daus annabi yana gama wasu ya ce tufaila ka koma wajen mutanen ka ka sauƙaƙa musu mai da'awa ba a da buƙatar ya zama mai mugun kaushi ka sauƙaƙa musu kuma ka kira su zuwa ga addinin Allah an ce da ya koma ya rika da'awa har annabi ya hijira ya koma madina aka yi yakin badar aka yi yakin uhudu aka yi yakin kandak an gama yaƙin kaibara kenan sai gashi ya zo da gida tamanin gaba ɗaya sun musulunta gida tamanin sun biyo shi ya musuluntar da su suka yi wa annabi mubaya'a saboda farin ciki da jin daɗi da annabi ya yi rabon ganimar khaibara annabi ya sa su a ciki ya ce a raba da su bayan an yi fatahu makka ya ce annabi ya ba shi izini ya je ya kone wannan gunki da ake bauta zalkafai wannan gunki zalkafai ne shi suke bautawa zilkafai lokacin da ya zo gunkin da wuta da maza da mata da yara aka zagaye su ana kallon yadda za su kare da wannan gunki suna suka ce suna jin tsoro in ya shafi gunkin nan da wata cuta ya taba gunkin nan da wata cuta suna tsoro wallahi sharrin da zai fada mai ko kuma tsawa ta kama shi a gaban masu bautar gunkin yazo ya tsaya yana mamaki yana rajas yana wannan bait yana wannan rajas din yana cewa ya zalkafaina lastu min ubadika miladuna aqdamu min miladika inni hashautu nara fi fuadika yana wannan rajas din yaje zuciyar gunkin ya sa wuta ya babbaka shi ya kone shi an ce gunkin na konewa duka shirkar da ke cikin kabilar da ta kone duk mutanen suka yi imani dan sun yi tsammanin ba mu iya taba wannan gunkin ya kwana lafiya da aka sami mai karfin imani ya tsaya akan akida ya kone gunkin dan sun yi imani ba zai taba ba an kewaye shi ne a gabala inda zai fada mai kuma ta zuciya ce zan kona zuciyarka zan cusa ma wuta a zuciyarka saboda aka katakon banza ne icen banza ne Allah na tuba halittar Allah ce amma dai tunda bautar shi ake aikin banza ne ai sanyawa Allah kishi ya ai masifa ne saboda haka nan dan me zaka bautawa abin da bai iya te wanda Allah ya batar da shi ba mai shiryar da shi in banda batan basira yanzu wanda suke bautar tekun nan aka je za a tura su ciki za su yarda to ba Allah ka bane ka shiga mana kawai ka samu ni'ima mu kullum muna tawali'u da kankan da kai ga ubangijinmu muna dan faruwa da shi tunda kana bautar teku a saka ka ciki Allah ya samu gane ai da shari'ar musulunci duk masu fararen kane na ginti tukwaje a tura su cikin su kawai ka gani in za su yadda wannan masifa ce Allah ya shiryar da mu sai Allah ya ce bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta qala alayhi Mm. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون بل الله يتي ما rabu da abin da suke riyawa min kaunihim mahfuzina na kasance wasu ababen tsarewa bi kala'ati alihatihim an gani da ainihin kulawa na allolinsu abubuwan bautarsu bal Allah ya ce ba haka ba ne inna mahun fihi lallai abin da suke a cikin shi min alhifz na tsaro da kiyayewa inna ma huwa ƙauluhu kawai faɗarsa maɗaukaki ne da ya ce bal matta ana ha'ula Allah ya ce a'a mun ɗan jiyar da waɗannan daɗi ne kawai waɗannan kafiran muka ba su gidaje muka ba su motoci muka ba su ni'ima muka ba su arziki muka ba su duk abin da suke bukata na duniya Allah ya ce mun dan jiyar da su dadi ne wayannan kafiran wa ahum an gani da ubannunsu ai ma'ana abin da ake nufi shine bima an'amna alaihim da abin da muka yi ni'ima da shi gare su shine bima an'amna alaihim da abin da muka yi ni'ima da shi gare su lil istidraj saboda istidraji duk abin da kaga Allah ya nema kafiri na ni'ima da sauransu a neme talala ne hatta dala alaihimul umur Allah ya ce har shekaru suka yi tsawo a kansu faghtaru bi zalika sai suka rudu da haka an gani suka rudu da haka afala yarawna Allah ya ce shin ba sa gani annana atil arda lallai mu muna zakkewa ƙasa shine naqsudu ardahum muna nufin ƙasar su ta makka nan a min atrafiha Allah ya ce muna rage ta daga gefa gefanta an gani muna rage ta daga ta gefa gefanta bil fatihi lin nabi sallallahu alaihi da ba da buɗi ga annabi ira da aminci sun tabbata a gare shi bi taslidil muslimina alaiha ta hanyar rinjayar da musulmai da sallada musulmai akan ita wannan kasar amma anan wa usmi da amalu jiyushin rasul kuma an jingina aikin rundunonin manzan Allah ne ila nafsihi ta'ala ko ko kuma wa da amalu jiyushin rasul shi Allah din ya jingina aikin rundunonin ma'aiki ila nafsihi ta'ala zuwa ga kansa madaukaki ta'aziman lahum domin girmamawa gare su wa isharatan da kuma nuni ila annahu bi qudratihi cewa duk wannan nasarar da suke samu da ikon sani. malam yace wa fihi ta'zimun lil jihadi wal mujahidin kuma a cikin wannan aya akwai girmamawa ga jihadi da kuma masu jihadi mujahidun Allah yace afahumul galibun shin su ne masu yin rinjaye shin su ne jaya wal jawabu la amsa anan shine a'a balin nabi wa ashaba sai dai masu samun rinjaye annabin rahama ne da sahabbansa su ne masu samun rinjaye su ne Allah subhanahu wa ta'ala zai taimakawa Allah ya samu gani to nan da Allah ya ce afala ya rauna annana atil arda nan qusuha min atrafiha Allah ce shin ba sa gani lallai mu muna zuwa wa ƙasarsu ta makka muna da ganta daga gefe-gefenta wasu malamai suka ce ana nufin mutuwa wane ya mutu wane ya mutu muna rage ta ƙasar wane ya mutu wane ya mutu muna karge manyan da ke cikin garin wasu malaman tafsiri kamar da malam abakar gumi ya fassara Allah ya ji kanshi da gafara shine nan qusuha min atrafiha ana ta musulunta muna cin garin a kama wannan kauye a kama wannan gida a kama wannan babban mutum a kama wannan to kaga wannan ana rage garin ta ta gefe har za a waye gari musulunci ya mamaye maka an rinja da annaba a garin ya samu galaba kuma abinda aya ta faɗa haka ya kasance shi yasa annabin rahama ya bar garin maka yana bege yana tsananin san maka sanda zai fita daga garin makka hadisin da al'imamu turmizi da bunu maja karwaito annabi annabin rahama ya kalli garin makka ya ce wallahi wallahi ya ce na rantse da Allah na sani cewa ƙasar makka ita ce mafi alkhairin ƙasashe kuma mafi soyuwar ƙasashe zuwa ga Allah ya ce wallahi na rantse da Allah laula an ne ukhristu minki ma kharajtu ya ce ba don an kore ni daga cikinki ba an fidda ni da ƙarfin tsiya ba zan fita ba annabi zai bar makka amma yana begenta so daga wannan aya ce daga Allah Allah ce ba su gani ba ne muna da gangarin gefe ta gefe muna ta ana ta cin garin wannan ya musulunta wannan ya musulunta wannan ya musulunta sai gashi musulunci ya mamaye birnin maka. musulunci ya shiga maka, an buɗe garin maka ya zama darul hijira duk duniya ba garin da ya kai maka tsarki da daraja duk duniya garin da ke bin shi shine Madina domin nan Ka'abar musulmi take nan ita ce cibiya da tsantar musulmai ba wanda ya kai wannan garin tsarki kuma nan ne mahabadul wahayi na farko nan ne saukar wahayi ta farko kafin annabi ya je madina a fare mai wahayi a madina aina aka fare mai wahayi a makka to ashe kaga kuma nan ce mahaifar annabi muhammadu ana aka haife shi la uqsimu bi hadal balad wa anta hillun bi hadal balad Allah ce ah, musulmi na kware ai ba sai na rantse mai da maka ba zai san darajarta kana wanda ka sauka a wannan gari ya rasulullah Allah yana gwada mana darajar garin makka amma yau 'yan shi'a in maka za su je sai sun je da ƙasar karbala ƙasar maka a gurinsu ba ta da tsarki kamar ƙasar karbala garin da Allah ya rantsuwa da shi ya ba shi daraja wani mutum ya yi musun na nasoshi ya ga har garin akwai garin da ya fi wannan gari na maka daraja ai an yi asara ko ba ai ba an yi asara domin wannan gari na maka har duniya ta naɗe abrahata ma ya yi ƙoƙari ya juyar da mutane daga zuwa maka ya ci nasara alƙibla ce ta musulmi ka diba mutanen da ke taruwa a makka daga umara in azumi ya zo zuwa aikin hajji ka je ka gani kai ka san wannan al'amarin ikon Allah ne ba abin da zai kawai iya illa musulmi ya sallama ya miƙa wuya shine zaman lahiya kawai wannan gari gari ne mai albarka Allah ce aya ce muna da gangarin gashi annabi har an taimake shi ya buɗe makka kuma makka ta zama gidan musulunci Allah ka shirya da mu sai Allah ya ce قل إنما أنزل Hmm. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون سبحانه وتعالى يقول إنما أنذركم بالوحي kace da su ya rasulullah innama unzirukum bil wahyi abun sani ina yi muku gargadi ne kawai da wahayi an gani da wahayi min Allah daga Allah la min qibali nafsi ba daga kashin kaina ba ba daga ƙashin kaina nake muku gargaɗi ba a'a duk gargaɗin da nake muku in ne muku gargaɗi ne da wahayi kuma shi ka ga wahayi sako ne daga Allah Don ba wanda ake ma wahayi sai annabin Allah duk wanda ka ga an mai wahayi to annabin Allah ne sako daga Allah wa ma kana li basharin an yukallimahu hullahu illa wahayan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha innahu Aliyun hakim kaga Allah ya tabbatar da cewa duk wanda kaga ane ma wahayi to ka tabbatar annabin Allah ne ba a yi ma kowa wahayi sai annabin Allah shi yasa yana daga cikin kususiya da muka faɗa ta annabawa guda tara wanda duk duniya ba wani wanda yake da waɗannan abubuwan guda tara sai annabin Allah su kadai ne abu na farko wahayi in dai kaga ane wa mutum wahayi ina fata an gane sako daga Allah a kawo wani sako na isar da wani abu a bashi a ce ya isar ko a gaya mai ko da to wannan mutumin ya zan annabin Allah in ba annabi ba wanda ake mawahayi sai na biyu muka ce al'ismatu fi tahammuli wa tabligi wa minar risala duk annabin Allah shi kadai ake ba isma duk abin da aka karantar da shi zai rike shi a kirjinsa ba tare da ya manta ba zai tahammulin wannan abin ya ɗauka ba mantuwa sannan gurin isar da sakon becin amana yana da isma sannan min al-kaba'ir kuma zai annabin Allah bai yiwa ya saba wa Allah da babban laifi zunubi bai yiwa saboda haka in dai annabin Allah ne khususiyarsa ce al-ismatu fi tahammuli wa tabligi wa min al-kaba'ir sannan tanamu a ayunuhum wala tanamu qulubuhum annabawan Allah ko sun kwanta bacci shi yasa ba su canza alwala idan su ne ke bacci amma zuciyarsu a farke take sa'annan yukhayyaruna indal maut ba annabin da zai mutu sai an bashi zabi su kaɗai ke da wannan in ya ce a'a a bashi in an bashi zaɓi sannan in ya yi da a ɗauki ransa sannan abu na gaba cikin kususiyya su ma min nabiyin yuqbat illa yara maq'adahu min aljanna lam yuqbad nabiyun qattu hatta yara maq'adahu min aljanna ba annabin da za a karɓi ransa da ɗai kowanne annabi ne sai bayan ya ga mazauninsa a aljanna sannan su annabawa na haisu ya mutu inda suka mutu khususiyar su ce na ake rufe su ba a matsawa da su ko ina ana ake musu kabari su kadai ke da wannan sannan kuma su annabawa la ta'kulul ardu ajsadahu ƙasa ba ta cin jikinsu sannan abu na gaba hum ahya'un fi quburihim yusallun su rayayyu ne a cikin kaburburan su kuma suna sallah a kabarin sannan la yurasuna wa ma tarakuhu sadaqa ba a gada su duk abin da suka bari sadaka ne wannan abin guda tara su ne khasa'isul anbiya'i farko wahayi shi yasa Allah ya ce ka faɗa musu ya rasulullah kai kawai ka ne musu gargadi ne da wahayi daga Allah sakon da aka turo ma shi kake isarwa ina fata an gane Yau ba san ranka bane ba wai daga kashin kanka kake kitsa wannan abin ba amma duk da haka Allah ya ce wala yasmi'u summa du'a ko idza wal ma'ana idza ma yunzarun ubangiji ya ce wala yasma'u summa du'a kurma kurma ba zai taba jin kira ba inji ji Allah kurma baya jin kira yanzu in kana kiran kurma zai ji ka shi yasa Allah ya ce kurma baya jin kira idza ma yunzarun idan ana musu gargadi duk gargadin da zakai musu tunda sun kurumce yadda ka san ka rinka kiran kurma ne yadda ka san ba zai ji ka ba haka su ma duk irin gargadin da zakai yi musu ba za su ji ba idza bi tahqiqil hamzataini wa quri'a bi tashil thaniyati bainaha wa bainal ya'i ma zaron aihum an gani shine da ake musu gargadi ma'ana da shi litarkihimul amala saboda barin aiki da suka yi bima sami'u da abin da suka ji minal inzari na daga ainifin na daga da aihum litarkihimul amala su saboda barin aiki da suka yi bima sami'u da abin da suka ji minal inzari na gargadi kasummi to kamar kurumta ne kamar kurami Allah ka samu gane sai Allah ya ce ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك Allah ya ce kuma lallai haƙiƙa da wata azaba ‘yar kaɗan za ta shafe su’ wala in massatuhum nafhatun min azabi rabbika kuma da a ce wata yar azaba waqa'atun khafifatun an gani wata yar azaba khafifa yar kadan mara nauyi massatuhum lalle haƙiƙa a ce za ta same su min azabi rabbika daga azabar ubangijinka la yaqulanna ya wailana da sun rika cewa lallai da sun rika cewa ya kai litan ya wailana ya kaitanmu ya halakar mu shine ya wailana ya halakar mu inna kunna zalimin lalle mu mun kasance azzalimai bil ishraki da yin tarayya da Allah wa takdhibi Muhammadin da kuma ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa bayyana ta'ala ma sayaqau inda itiyani ma unziru bihi sa'annan Allah madaukaki ya bayyana abin da zai faru a yayin da abin da ma'ana inda itiyani ma, ma, ma unziru bihi ko shine a yayin zuwan abin da aka yi musu gargadi game da shi faqala sai Allah ya ce wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a hmm. wa in kana mithqala habatin min qardalin atayna biha وكفى بنا حاسبين وندع الموازين القسط ليوم القيامة سبحانه وتعالى يتشي كما muka ajiye ma'aunai na adalci a ranar alkiyama in ji Allah wa nada'u muka aza muka ajiye ma'aunai na gaskiya zawatul adil su ne ma'aunai ma'abota cikar adalci liyomil qiyamati aifihi a ranar alkiyama fala tuzlamu nafsun shay'a saboda haka ba za a zalunci wata rai da komai ba min na ƙasi hasanatin na tauye mata wani kyakkyawan aiki da ta yi auziya da ta sayi'a ko kuma ƙara mata wani mummunan aiki wa in kana misqala habbatin kuma koda a ce aikin nan ai wa in kana al'amal kuma koda a ce aikin nan ya kasance misqala habbatin min hardal, misalin ma'auni na ƙwayar komayya koda a ce aikin ya kasance misqala habbatin ai zinati habba gwargwadon nauyi ma'auni nauyin ƙwaya min hardalin ta komayya ce a taina biha Allah ya ce za mu zo da ita wallahi za mu kawo wannan aikin in ji Allah aibi ha an gani shi ne za mu zo da nauyinta da awanta wa kafa bina hasibin Allah ya ce kuma mu mun isa mu zama masu hisabi mun isa mu zamanto masu hisabi Shi shine muhsina fi kulli shay'in masu ƙididdiga cikin dukkan komai wal gardu minhu malam ya ce kuma manufa daga gare shi a nan a tahzir tsoratarwa fa innal muhasibu saboda shi wanda zai yi hisabi iza kana fil ilmi idan ya kasance yana cikin ilimi bi haisu la yumkinu an ma'ana an yashtabiha alaihi Shai'un, ta yarda ba zai yiwu a ce wani abu ya rikitar gare shi ba wa fil kuma idan ya zamanto wanda zai yi hisabi yana cikin iko da dama bi haisu la yu'jizuhu an shay ta yadda babu wani abu wanda zai iya gajiyar da shi to malam yace fa haqiqun bil aqil to ya zama wajibi tabbas ga mai hankali an kuna ala al khawf minhu ya kasance a bisa ga mafi tsananin tsoro daga gare shi wal mizan wahidun malam yace ma'aunin ranar alkiyama fa kwaya ɗaya ne amma anan sai gashi an zo da shi da sigar jami'i an gani shine wal mizanu kuma shi ma'aunin nan wahidun ma'aunin nan da za a yi aiki da shi a lahira ƙwaya ɗaya ne li jami'il a'mal ga dukkanin ayyuka wa huwa jismun kuma shi ma'aunin jiki ne kenan ma'ana ba wai wani abu bane yana da jiki shi ma'aunin wani jiki ne malam yace makhsusun wanda aka kebanci lahu lisanun wa kifatan wannan ma'auni na lahira yana da harshe sannan yana da hannu biyu wanda za a zuba ayyuka a ciki sannan wa umud kuma yana da ginshikai ina fata an gane kamar kafafuwa waɗanda za a tsaye da ma'aunin a kai sannan wa mika'il hafizuhu kuma mala'ika mika'il shi ke tsare da wannan ma'auni shi ke gadin wannan ma'auni da Allah zai yi awo da shi a ranar alkiyama wa aminun alaihi kuma sannan amintacce ne a kansa wa yakunu alwaznu ba'da alhisab malam yace kuma ma'ana awo da za a yi zai kasance ne bayan lissafi domin abu biyu za a yi za a zo a auna za a yi lissafin aiki tukuna ina fatan an gane sai an yi counting an irga an irga an tara zunubinka a gefe an tara lada a gefe sai a ga wanne ya fi yawa sannan in an gama accounting din an gama irga to kuma sai a zo da ma'auni sai a ɗebi ladanka a zuba a hannu a ɗebi zunubi a zuba a can sai a ce ka hau tsakiyar sikila wannan shine zai gudana a ranar alkiyama Sarka sai an gama irga sannan a yi awu ina fata ana fahimta shi sa idan mutum ya tafi lahira har ya shiga wuta to adalcin Allah ne ya kai shi wuta domin a nan duniya Allah ya bayyana mana ƙarar an mana bayanin halal da haram kuma an nuna mana ayyuka na alkhairi da ayyuka na sharri kuma idan ka aikata aiki na alkhairi mai kyau kwaya ɗaya za a baka lada goma wani aikin ma in sadaka ce fi sabilillahi za a baka ɗari bakwai duk aiki ɗaya na gari za a ninka shi so goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda duk yazo da aiki mai kyau kwaya ɗaya za a bashi goma kwatankwacin ta wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun wanda yazo da mummunan aiki kuma kaji kwaya daya za a rubuta mai kuma Allah ce ba za mu zalunce su ba kwaya ɗaya za a rubuta maka a wurin mugun aiki amma aiki na kware a ninka shi so goma sannan wancan mugun aiki da aka rubuta ma kwaya daya da za ka tuba ka gyara ka biyo shi da kyakkyawan aiki sai Allah ya goge mummunan da aka rubuta ma ma a mai da shi lada illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana ga ghafurur rahima amma sai aka je ranar lahira wannan ɗaiɗaiku da za a yi counting a irga na laifi dai dai sai ya rinjayi wancan goma goma goma goma goma goma da za ka yi a rubuta goma har ya rinjaye shi kenan in kai aikin zunubi ɗaya aikin alheri ɗaya na lada aka balata goma sai ka yi zunubi so goma za ka kamo wannan lada don shi in kai ɗaya za a rubuta wancan kuma in kai ɗaya a rubuta goma amma kai ta yin saɓo har yarin jayi goma goman nan aka zo kauntin aka samu aikin da kake na barna ya fi ladanka to idan mutum ya shiga wata adalcin Allah ne ya kai shi wata ko ba adalci ba adalcin Allah ne kadiba yadda Allah ya sauka wa al'umma don bai so wani ya je wuta amma mutane da ƙarfin tsaya sai sun shiga Ah, to mutum da kanshi ya makansa hisabi ya gani kai da kanka ku fare makanka hisabi kaga ka fara irgawa yau idan an sha ruwa ka zauna ka irga aikin alheri nawa kai aikin zunubi nawa kai in an samu sati ka irga in an samu wata ka da kanka za ka gane cewa irga eh, inda na dosa ka duba da kyau goma goma nan yan uwa karmi sakaci ɗaya-ɗaya, kunnan na laifi a je mana irga a ranar lahira su rinjaye goma goma nan hakika akwai asara mabayyaniya Allah ka shiryar da mu shi yasa malam yace wa yakunul waznu ba'da al-hisab kuma shi ma'aunin nan da za a auna aiki yana kasancewa ne bayan lissafi bayan an lissafa ayyukan lada da kuma ayyuka na zunubi wa man la yuhasab wanda ko duk kaga ba za a yi mai hisabi ba wanda ba za ma a irga aikin shi ba to la yuzanu lahu shi ba za a yi mai awo ba ma ba maganar auna aikin sa duk wanda ba za a irga aikin shi ba a lahira to Allah ma ba maganar ya mai hisabi akwai waɗanda su dama an riga an ba su firgen za su wuce aljanna za su kai tsaye kawai shi yasa annabi ya ce man nuqishal hisabi faqad halaka duk wanda kaga an matsa mai da irgan aikin shi an takura mai to ya halaka amma rahamar Allah in ya so ya maka rahama ya ji kanka da an fara sai ya yafe maka sai ka sami hisaban yasira to shi yasa malamai suka ce shi ma'aunin lahira hadisi ya inganta ingantacce yana da abin nan biyu ne yana da tsakiya kuma abin nan hannu biyu rai. kamar yadda malam ce yana da harshe harshen ma'auni shine a tsakiyar shi yake wannan harshen kai da za a auna kayanka ka hau wannan harshen ka tsaya nan sai a zuba ladanka a dama a hagu kuma a zuba zunubi to amfanin hawa tsakiya za a auna ka hadda aikinka idan Allah ya sa ka haddace wani abu na alkur'ani sai ka ƙara nauyi wannan wani ana so da ya ka wuce ni. ana so da ne musulmi ya tsallake sai a ce ka hau tsakiya don ka ƙara nauyi shi yasa annabi ya ce wanda cikin shi babu komi na alkur'ani kamar rusasshen gida ne to da me kake sallah cikin ka ba komi na alkur'ani kalbaitul kharib alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kalbaitul kharib haka annabi ya ce wannan da ba komi a cikin sa na qur'ani kamar rusasshen gida ne yanzu yadda aka yi ruwan nan yau sama da awa daya a ce kafin a maka ruwan nan kana waje ko kuma gida ne ka shiga gidan ya rushe kango ne zai tara ruwa to me amfanin gidan da kayanka da komi to haka musulmin da ya zama cikin shi ba komi na alkur'ani ya zama fanko aka daure ko daga sabbi da ka haddace zuwa fatiha ko ba haka ba izu ɗaya kenan ka samu na sallah amma a ce cikin ka ba komi na qur'ani zaune kawai kake to ko ka hau tsakiyar in dai ba komi a cikin ka ko da musulmi ne ba wani nauyi da za ka yi haka nan annabi ya ce in kafiri ne za a zo da shi ya kai girman giwa saboda girma amma ba zai kai daidai nauyin fiffiken sauro ba a sikeli in an ɗora shi a harshen sikeli shi yasa Allah ya ce qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabidat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna wannan ayar in ka diba malaman tafsiri suka ce da ita ce aya da ke tabbatar da in an je awo a lahira mutum zai hau harshen sikelin tsakiya ya tsaya kuma sikelin yana da kifatan yana da hannu biyu ina fata an gane akwai hadisul bidaka da muka gabatar wanda annabin rahama ya ce za a zo da mutum a yi kuwa a kira sunan shi a zage mai fayil 99 na laifi kowanne fayil iya ganin idan shi sai ya tabbatar ya halaka kana da wani lada na alheri ya tsorace ya ce babu Allah ya ce bala kana da shi sai a mai da ID card na la ilaha illallah ya ya ubangiji wannan dan ID card me zai da wannan file din tara. sai ma'aikin Allah ya ce fatu da usjillatu fi kiffatin wal bidaqatu fi kiffatin sai a kwashe file din nan 99 a sa a hannun su keli na hagu dan nan za a zuba zanubi wannan kalma ta la ilaha illallah da yake da ita amalus salih sai a sa a hannun su keli ma'aikin Allah ya ce faɗa fadashati sijillat wa taqulatil bidaqa sai gaba ɗaya wannan fayil 99 suka dashi la ilaha illallah kuma ta yi nauyi nauyin ta ya ɗaga sai ya samu tsallakewa to wannan hadisi kaga yana gwada mana cewa ma'aunin lahira yana da me yana da kiffatan hannu biyu garai sannan akwai halshe a tsakiya wanda za a yi ma'aunin zai hau Allah ka samu samu sa'a kuma Allah ka ba mu ikon gyara ayyukan mu sai mu kwana nan in Allah ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka tsaya insha Allah rahman